sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Litinin 23 ga watan Mayun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. shugaban amurka joe biden ya faɗa a yau litinin cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin ta bakinsa dole ne ya ɗanɗana kudarsa saboda ta'asar da ya yi a ukraine da yake magana yayin ziyarar da ya kai japan biden ya zayyana mahimmancin aika sako tare da kakaba takunkumi mai tsawon wa'adi ga rasha Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce kasarsa na da sha'awar wani gagarumin aikin haƙo iskar gas a Senegal yayin da ya fara ziyarar kasashe uku a Afirka a ranar Lahadin da ta gabata. Shugaban kasar Amurka Joe Biden wanda ke birnin Tokyo na kasar Japan a yau Litinin ya sanar da kaddamar da tsarin tattalin arziki na kasashen yankin Pacific da India wato Indo-Pacific IPEF wanda ya hada da kasashe sha biyu na Indo-Pacific. kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa yayin da gwamna aminu waziri Tambon na jihar sokoto ya kai ziyara jihar delta da ke kudancin kasar don neman goyon baya a shirin sa na neman takarar shugaban kasa 'yan jarida sun yi wa gwamnan tambaya kan batun Deborah Samuel ɗalibar da ashe a jihar saboda zargin yin ɓatanci ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa ne waɗanda suka aikata wannan laifi suna fuskantar shari'a a Sokoto kuma ina tabbatar muku da cewa za a yi adalci a shari'ar. Za kuma mu leƙa ƙasar Kamaru domin jin yadda matsalar sai da majabin magunguna ta zama ruwan dare da kuma matakan da hukumomi ke ɗauka don magance ta. abin ban haushi a nan malam shine masu sayar da waɗannan magunguna za ka gansu suna zaune ba abin da ya dame su da matsalar da maganin jibu yake haddasawa a lafiyar masu amfani da su. Muna kuma tafa da wasu rawatanni da kuma shirin ilimi garkuwar dan adam har ma da wasu daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara da shan labaran duniya a zagaye na farko. Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a yau litinin cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a ta bakinsa dole ne ya ɗanɗana kudarsa saboda ta'asar da ya yi a Ukraine. Da yake magana yayin ziyarar da ya kai Japan, Biden ya zayyana mahimmancin aika saƙo tare da ƙaƙaba takunkumi mai tsawon wa'adi ga Rasha. a takaice idan bayan duk abin da ya yi an samu sasanci tsakanin 'yan ukraine da rasha kuma ba a ci gaba da aiwatar da takunkumin ba ta hanyoyi da yawa to wani irin saƙo wannan zai aike ma china game da yunkurin ƙwace taiwan ta ƙarfi da yaji a cewar biden jami'an ukraine sun yi kira da a ƙara ƙarfafa takunkumin da aka kakaba wa rasha ciki har da matakin da kasashen turai za su ɗauka na katse nau'ukan makamashin da ake shigowa da su daga rasha shugabannin tarayyar turai sun ba da shawarar haramta man fetur na rasha amma yawan dogaro da man rasha da kasashe mambobin kungiyar da dama suke ya kawo cikas ga wannan yunkuri shugaban kasar amurka joe biden wanda yake birnin tokyo na kasar japan a yau litinin ya sanar da kaddamar da tsarin tattalin arziki na kasashen yankin pacific da india wato indo-pacific ipef wanda ya hada da kasashe sha biyu na indo-pacific kuma an tsara shi ne don taka birki ma tasirin da china ke yi a fuskar tattalin arziki a yankin makomar tattalin arzikin karni na 21 za a assasa ta ne a indo-pacific ma'ana a yankinmu a cewar biden yayin taron kaddamar da ipef ya kara da cewa muna rubuta sabbin ka'idoji ƙasashe da za su haɗu a wurin ƙaddamarwar sun haɗa da australia brunei india indonesia japan korea ta kudu malaysia new zealand philippines singapore thailand da kuma vietnam Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta kai ɗauki don kare Taiwan inda ƙasar Sin za ta mamaye ta, wanda shi ne kalamin Biden na baya-bayan nan mai jefa shakku kan ɗorewar daɗaɗɗiyar manufar Amurka ta dabarar ƙin fitowa kai tsaye wato strategic ambiguity game da lamarin. A wani taron manema labarai a Tokyo, an tambayi Biden ko Amurka na da niyyar amfani da ƙarfin soja don kare Taiwan. la'akari da cewa amurka ta yi jinkirin yin hakan bayan mamayar ukraine da rasha ta yi biden ya ce eh wannan alkawarin da muka yi kenan ba tare da yin ƙarin bayani kan abin da hasashen kare taiwan din zai kunsa ba biden ya yi irin waɗannan kalamai a ba a watan oktoba a cikin al'amuran duka biyu jami'an fadar white house sun gaggauta yunkurin bayyana kalaman na biden Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Gwamna Aminu waziri tambon na jihar Sokoto da ke Najeriya ya kai ziyara jihar Delta da ke kudancin ƙasar. a ci gaba da neman goyon baya da yake yi a shirinsa na tsayawa ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta pdp yayin ziyarar tasa wacce ya kai asaba babban birnin jihar a ƙarshen makon da ya gabata manema labarai sun yi wa gwamnan tambaya kan batun deborah samuel ɗalibar da aka kashe a jihar bayan da aka zarge ta da yin batanci ga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ga rahoton da lami abubakar sokoto ya aiko mana daga fitakwal siyasa dai a najeriya na ci gaba da ɗaukar ɗimi yayin da 'yan takarkaru daban-daban kama daga jam'iyyar pdp da kuma jam'iyyun apc a kasar 'yan takarar dai na ci gaba da kai kawo a fadin tarayyar najeriya domin neman goyon baya yayin da zaben fidda gwani ke gabatowa aminu waziri tambol shine gwamnan jihar sokoto wanda ke neman jam'iyyar pdp ta bashi tikitin tsayawa takarar shugabancin najeriya kuma kawo yanzu bayanai na nuna cewa ya karaɗe jihohi goma sha shidda inda ya ziyarci jihar delta a baya-bayan nan inda ya gana da manyan 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki a siyasar jihar kuma ya tabbatar musu da cewar idan ya samu mulkin tarayyar najeriya za a samu haɗin kai wannan ziyara ce da wasu suka taɓo a kan batun ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da dibora samuel ta yi a baya-bayan nan a birnin sokoto waɗanda musulmai a cikin fushi suka halaka ta kuma 'yan jaridu sun tambayi tambuwal ko waɗanne irin matakai ake ɗauka domin ganin an mata adalci sai ya ce about whether you can visit Sokoto, Nobody is returning to Sokoto. The matter is in court. Yana cewa ne waɗanda suka aikata wannan laifi um, suna fuskantar shari'a a Sokoto kuma ina tabbatar muku da cewa za a yi adalci a shari'ar kuma kamar yadda na faɗa a baya jama'ar jihar Sokoto masu son zaman lafiya ne da kuma bin doka da oda bisa ga abin da ya faru na kashe dubora ina so in tabbatar muku da cewa kamin haka ta faru dubora dai na hannun jami'an tsaro na farin kaya wato dss kuma sun iya bakin kokarinsu na ganin cewa ba a halaka ta ba daga bisani kuma abin ya cutura haka kuma mu ma gwamnati mun yi iya bakin kokarinmu saboda haka ku ƙara haƙuri doka za ta yi aikinta um, To sai dai kuma 'yan jihar ta Delta na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan ziyara ta Tambuwal. that comment really showed uh, security lapses because he said uh, initially she was rescued Wannan yana cewa ne sunana Daniel Apo kuma ra'ayina dangane da wannan ziyara ta gwamnatin Bol a jihar ta Delta shine bayanin da ya yi kusan sakaci ne na jami'an tsaro na DSS na rasa rayuwar Deborah Samuel kuma ina ganin cewa tunda ya tara manema labarai a jihar mu ta Delta ya yi musu irin wannan bayani ya kamata ya tara manema labarai a birnin Sokoto domin da kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu kuma yana kira ga hukumomi da su kara daukar matakai don gudun abin da ka iya biyowa baya sannan kuma ta bangaren shari'a a yi adalci ga deborah samuel lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga hanifa ta dawo da karshen labaran duniyar yankin Jamus Olaf Scholz ya ce ƙasarsa na da sha'awar wani gagarumin aikin haƙo iskar gas a Senegal yayin da ya fara ziyarar ƙasashe uku a Afirka a ranar Lahadin da ta gabata wanda kuma ke mai da hankali kan tasirin da yakin Ukraine zai yi a yankunan ƙasashen. an yi imanin cewa senegal na da ɗimbin iskar gas a kan iyakarta da mauritania a daidai lokacin da jamus da sauran ƙasashen turai ke ƙoƙarin rage dogaro da shigo da gas daga rasha mun fara musayar ra'ayi kuma za mu ci gaba da ƙoƙarinmu a matakin masana saboda burinmu na samun ci gaba in ji scholes a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da shugaban senegal maki sol annobar covid-19 dai tabbas bata kau ba a cewar daraktan hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus a jiya lahadi a taron majalisar lafiya ta duniya karo na 75 gargadin nasa na zuwa ne yayin da wasu kasashe ke soke umarnin covid yayin da adadin masu kamuwa da cutar ke kara karuwa. tedros ya ce an samu rahoton sabbin kamuwa da ke karuwa a kusan kasashe saba'in a dukka yankuna ya kara da cewa wannan kwayar cuta ta ba mu mamaki a kowane juyi guguwar da ta sake mamaye al'ummomin kuma har yanzu ba za mu iya hasashen hanyoyinta ba ko kuma tsananinta shugaban na who ya ce yayin da aka ba da rahoton mutuwar mutane sama da miliyan shida sanadiyar coronavirus a duniya hukumar majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa yawan mutane da suka mutu a duniya a zahiri ya fi haka an samu kusan mace-mace miliyan sha biyar. a gaida hanifa kabir isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu duba batun lafiya a ƙasar kamaru inda hukumar lafiya a ƙasar ta yi gargaɗi a game da yadda magungunan jabu suka cika kasuwanni musamman ma a manyan biranen ƙasar inda suke ci gaba da samun karɓuwa saboda yadda mutane ke neman magunguna masu rahusa daga yawun daga rahoton da wakilin murya amurka muhammad bashir ladan ya aiko mana hukumar lafiya ta ƙasar kamaru ta bayyana cewa waɗannan magunguna na jabo an fi amfani da su ne a manyan garuruwa musamman yawunde da duwala sai kuma birnin bafusam da ke yammacin ƙasa ministan lafiya manawu da malashi a wani taron manema labarai da ya jagoranta a babban birnin ƙasar ya ce amfani da magungunan jabo ya shafi duniyar gaba ɗaya sai dai illolinsa na da yawa musamman a kamaru saboda haka gwamnati za ta ƙarfafa matakai domin kare al'ummarta amfani da waɗannan magungunan na da hatsari da gaske minista ya ƙara da cewa Malhus malhus ko fasikan lawai. abin ban haushi a nan malam shine masu sayar da waɗannan magunguna za ka gansu suna zaune ba abin da ya dame su da matsalar da maganin jiki yake haddasawa a lafiyar masu amfani da su yanzu za mu ci gaba da nasiha amma bayan haka dole za mu karfafa yaƙi da su domin tarwata wannan mummunar sana'ar sai dai Masu sayar da magungunan jabun ba su gamsu da wannan sanarwa ta minista ba. A ƙalla 'yan kamaru 80 cikin 100 eh, na amfani da waɗannan magunguna. Mu muna sayarwa ne kawai muna taimaka musu, muna sauwaƙa musu farashi saboda tsadar rayuwa. Yanzu gwamnati ta ce za ta yaƙe mu. Ya za a tarwatsa mana hanyar neman halalinmu ba tare da an samar mana da wata mafita ba. Haka zalika masu amfani da magungunan jabo suna kukan tsadan magani a manyan wuraren sayar da mai kyawu. A gaskiya a nan magani na da arha da gaske. Maganin da ake sayar mana a manyan shaguna jaka shida ko jaka biyar zan iya sayan shi ƙasa da haka sosai. <laughs> Wa zai ki sauki da wannan tsadar rayuwa da muke fama da ita. Hukumomi a Kamaru sun ƙona ton 60 na magungunan jabu da aka kama a ƙasar a makonni da suka gabata. Wani lauya da ya buƙaci mu saka yi sunansa ya ce, hukunci da dokoki da gwamnati ta tanada a kan masu sayar da magungunan jabu baya da tsanani da zai iya zamowa hannunka mai sanda ga duk masu shirin shiga wannan mummunan safarar. Kafin gwamnati ta ayyana wannan dokar tata, zaɓi yage ga masu amfani da waɗannan magunguna. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. To idan muka sake komawa Najeriya rundunar sojin ƙasar ta ce ta yi nasarar tarwatsa wani sansanin horar da 'yan awaren biyafura a yankin Olu na jihar Ima da ke kudu maso gabashin Najeriya. tare da halaka maharan kungiyar iPod biyu da kuma kwato wasu makamai da dama kamar da za ku ji a wannan rahoto da Alphonsus Okorigwe ya aiko mana daga Umahiya. Rundunar sojin Najeriya tare da haɗin gwiwar jami'an hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS ta ce ta yi nasarar tarwatsa wani sansanin horar da 'yan awarin Biafra ta ke garin Oboro na ƙaramar hukumar Olu ta jihar Imo. inda dakarunta suka hallaka wasu maharan kungiyar ipob biyu da kuma kwato makamai da dama Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi kakakin runduna ta 82 da ke Inugu ne ya shaida hakan. dakarunmu da ke aiki da runduna ta talatin da hudu da ke obinze a ori tare da haɗin gwiwar jami'an 'yan sandan ciki ta GSS sun yi nasarar kakkaba sansanin horar da 'yan awaren biafra wato indigenous peoples of biafra da aka fi sani da ipop da ke garin okoro da ke karamar hukumar oru ta jihar imo a yayin wannan aikin an samu musayar wuta da su yan awarin wanda ya haifar da kashe wasu kasurguman yan awari guda biyu waɗannan dawarin da da aka kashe dama can sun daɗe suna addaban mazauna garuruwan olu osu da njaba duka da ke jihar imo dakarunmu sun yi nasarar lalata wuraren horar da su yan awaren da kuma har da ɗakin dodon su inda suke gudanar da tsafe-tsafen su da neman sa'a sannan kuma an yi nasarar gano bindigogin gargajiya guda uku da karamar bindiga ta hannu da aka sani da fisto da kuma alburusai da dama. To ko masanan tsaro kamar su tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihar Imo Malam Rabi'u Lado ke cewa akan wannan? Wato wannan labari ne mai faranta rai. Wannan yana ƙara nuna abinda bature ke ce masanaji. Kullum a Najeriya muna ƙoƙarin a samun wannan fahimta tsakanin jami'an tsaro. duk da na ji cewa an samu wannan haɗin gwiwa abin ya neman farin ciki sannan yana ba mutane mazauna a nan jihar imo kamar yadda na san imo ƙwarin gwiwa cewa lalle gwamnati tana maganan kare rayukansu yanzu jama'a na ci gaba da ficewa daga yankin olu na jihar imo da ke fama sosai da ayyukan 'yan bindiga da 'yan aware yayin da hukumomi na cewa suna ƙara inganta dabaru wajen maido da zaman lafiya a yankin Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya. Ta yanzu agogo anan Washington DC na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan na yamma da minti 18 a can jihar ta Ima da ke Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan da 18 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 haka zalika muna nan kodayaushe a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkan da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Sanin kowa ne dai akwai matakai da dama da gwamnatoci a ƙasashen duniya daban-daban ke ɗauka na zaburar da ɗalibai ko ma malamai wajen samar da ingantaccen ilimi a ƙasa. Ƙasar Ghana na ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙasashe na nahiyar nahiyar afirka da ke zuba zunzurutun kuɗaɗe domin raya ci gaban sashen ilimi a ƙasar lamarin da ya sa gwamnati na ɗaukar ɗawainiyar karatun ɗaliban sakandare wato preschool kazalika ɗaliban da ke samun horaswa a kwalejojin horas da malaman boko ana samar masu da allowance allowance a wata to sai dai tun lokacin da aka fuskanci bullan annobar corona ta arzikin kasar ta gana kamar na sauran kasashen duniya ya faɗi warwas abinda kuma ya janyo cikas ga wasu tsare-tsaren gwamnati ciki har da samarwa ɗaliban kwalejojin malamai alawas tare da abinci shirin ilimi na wannan mako zai duba matsalar da wannan mataki zai haifar a ƙasar ta ghana wakilinmu na ƙasar ghana hamza adam ya tattauna da ɗaya daga cikin malama mai suna malam bashir abdulhamid wanda kuma ya masa ƙarin haske game da wannan mataki da malaman suka ɗauka. Gwamnati ba su abinci a ba su na yayi abinci sha ba. So from 2020-2021 academic year na sai eh, kudin da ya kamata da a bayar a yi abinci a ba yaran su wurin nan wannan kudin bai zo ba. So the end of uh, last year nan around December last year sai an ba da rabi. So rabin da ya sauran nan ba a bayar ba. So samun abinci a ba yaran nan ya zama wuya. Colleges nan duka abincin da za a yi kamata a dauki a ba yaran nan yana da wuya yaran kuma sun zo su ci. Sai ka kawo wannan community. Na dai tuntubi mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwan ɗalibai masu shan horaswa a kwalejojin faɗin ƙasar Usmanu Salisu Bamba a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwar. Eh, Yau haka muke ake magana teacher trainees na bin government in ghana ba shi kimanin wata takwas yan level 300 suna bin gwamnati bashin wata bakwai yan level 100 suna bin gwamnati bashin wata daya yasa abin da ya kawo cece ku cece kan cewa kama an ce su fi di kansu shine is due to the failure of government nan ya biya allowance ya biya allowance ya sa ka ce a field because sun feed mu for almost eight months government bai biya su ba suna karbo eh, kayan nan a kan rance su ciyar da mu gwamnati ya biya allowance don allowance na government na biyan 400 Ghana cedis rada 400 Ghana cedis so 400 Ghana cedis na in ya biya 200 Ghana cedis dai cikin main account of student amma 4 cedis ya ce tag as dues in teacher trainings sannan kuma 196 days she je to the various principal of the colleges so which means in government bai biya allowance ba ba su samun kudin ba su samun deduct feeding grant su uh, ciki yasa wannan abin ya kawo damuwa sosai wurin koyan abin teacher trainings saboda mutum baka koya abu da yunwa da yawanci kuma su rely kan wanga allowance ne su biya school fees su su biya hanautin su su doki su yi su ciyar da kansu da sauran ababaka yasa rashin biyan allowance ga ya kawo damuwa sosai kuma yana ya sa mutane da yawa cikin frustration yanzu haka muna magana ga mu yalla mu fonda da muke gida muke art program juniors mu da suke cikin school wadansu su call mu suke suna neman agazawa mu taimaka musu da koda 5 cd mai shi samu ya ci abinci yasa wanga abin nan yana ya kawo damuwa sosai kuma yana ya sa student da yawa cikin tension yanzu haka wadansu na da su je su zana exams yalla mu 300 suna cikin school zana exams kuma da su na kusan sun wata biyu da bakwai biyu tukun su zana exams yasa haka rashin cewa samu wadansu ma ba su biya examination fee so the government will biya allowance through allowance waɗansu ke doka su biya exam fee da sauransu yasa wannan abin da ke damun teacher trainees game gane baki daya 46 college of education duka baki daya yasa muna kiran yan jaridu muna kiran masu babban murya a cikin kasan ghana sannan kuma muna kiran yasa wannan ya kawo damuwa sosai a wurin ma azumi ya damu students sosai sosai wannan abin da da muke fees da forty Six Colleges in Ghana teacher trainings baki daya. Sai dai tuni ministan ilimi a kasar Dr. Yau Edichum ya gana da manema labaru a inda ya ce biyo bayan kokawan majalisar shugabannin kwalejojin fadin kasar gwamnati ta biya waɗannan kuɗaɗe. There were many calls on us. Government has released 67 million 942,002 cedis. Uh, to colleges of education. Majalisar dai na dogaro ne bisa tallafin da gwamnati ke samar ma ɗaliban da suke shan horaswa a kwalejojin malamai na faɗin ƙasar gurin ciyar da su. A don haka jinkiri gurin tallafin ka iya janyo matsala. biyo bayan ministan ilimi a ghana dr yao idikum ya sanar da cewa gwamnati ta zuba kimanin cd miliyan 67 wato kwatankwacin dalan amurka miliyan 8.9 a cikin asusun kwalejojin horas da malamai a Ghana. Na tuntubi ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar shugabannin kwalejojin Malam Abdul Wahab Swalihi, wato shugaban kwalejin Al Farouk College of Education a nan ƙasar, a inda ya tabbatar da ikirarin ministan tare da cewa ba kudaden duka gwamnati dai ta biya ba tukuna amma kafin hakan ya jaddada dalilin ɗaukan matakin janye baiwa ɗaliban abinci. amma ka duba wannan kudin da gwamnati ke bayar da muna tafiyar da sunna ya zama lokaci ya saura bin zuwa shi kaman eh, eh, shekarar nan dukkan nan ana bayar shi kaman hikman shi cikin 8 months na shi gwamnati ya biya kama uku shi ya saura kaman biyar shi biyar na kuma ya saura muka yi kuwawo muka yi kuka har dai ya zai bibiya zai saura kaman eh, biyu da rabi two and half months to nan kada mu year kenan wannan kuma ya saura aka yi magana o eh, wannan da aka yi ya ce lokaci suppliers da suke yi To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu Hamza Adam daga kasar Ghana da kuma jami'ar da ta shirya wannan shiri da ba da umarni Julie Leathers Gresham naku kamar kullum baban ya ke fatan a huta lafiya. sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. ya ce salon VOA Hausa. Hakika fulla kan wani dan majalisar dokokin jihar Anambra da wasu 'yan bindiga suka yi babban abin tashin hankali ne da firgici. Muna kira ga hukumomin kasar mu Najeriya da su ƙara zage damtsi wajen ganin sun dakile duk wani har-haren ta'addanci da 'yan ta'adda ke yi a kasar Najeriya. Daga bisani nake addu'a Allah ya kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ayyukansu a nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya amin sama amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce batun gaskiya mu fa mun fi so a yi amfani da tsarin ƙato bayan ƙato a zaben fitar da gwani da jam'iyyan siyasar Najeriya za su yi. Domin gaskiya mun hango cewa delegates cika aljihunsu kawai suka sa a gaba ba wai zaben nagartattun 'yan takara ba. Shi kuma sani mai lange-lange ya wuri cewa ya yi. Ina taya kungiyar mata masu nakasa a Nijar murnar gudanar da bikin baje kolin kayayyakin da mambobinta suke samarwa a kasuwannin kasar. Da fatan mutanen gari za su karfafa musu gwiwa ta hanyar sayan kayayyakin da suke sayarwa. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ta ce fata na gari lamiri. Allah ya sa sako jiragen yaƙi marasa matuƙa da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ya zama wasu shawo kan matsalar rashin tsaro da ke addabar ƙasar. Sako daga Namaira Umar Makera da ya hayya danno azare. Wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce. Ta ce salam VOA Hausa. Muna goyon bayan yunkurin da ƙawancen haɗin gwiwar sojojin ƙasashen yankin tafkin Chad ke yi domin kawo ƙarshen aikin ƙungiyar Boko Haram da ISWAP. Muna fatan wannan ƙawancen zai yi aiki tuƙuru wajen ganin waɗannan ƙungiyoyin guda biyu sun zama tarihi. Daga ƙarshe muke wa ƙasarmu Najeriya fatan samun daidaiton lamura ta kowane ɓangare. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Assalamu alaikum muryar Amurka. Zaben fadda gwani da ke gudana a wasu jam'iyyun Najeriya. Muna roƙon Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri a gare mu baki ɗaya. Saƙo daga Rilwana Ibrahim London wuɓa tare da Alhaji Sa'idu da Imam Yahaya Soja. Ta yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a yau Litinin cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a ta bakinsa dole ne ya ɗanɗana kudarsa saboda ta'asar da ya yi a Ukraine da yake magana yayin ziyarar da ya kai Japan. Biden ya zayyana mahimmancin aika saƙo tare da kakaba takunkumi mai tsawon wa'adi ga Rasha. A takaice idan bayan duk abin da ya yi an samu sasanci tsakanin 'yan Ukraine da Rasha kuma ba a ci gaba da aiwatar da takunkumin ba ta hanyoyi da yawa to wani irin sako wannan zai aike ma china game da yunkurin kwace taiwan da karfi da yaji a cewar biden shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya ce kasarsa na da sha'awar wani gagarumin aikin haƙo iskar gas a senegal yayin da ya fara ziyarar kasashe uku a afirka a ranar lahadin da ta gabata wanda kuma ke mai da hankali kan tasiri da yakin ukraine zai a yankunan kasashe an yi imanin cewa senegal na da dimbin iskar gas a kan iyakarta da mauritania a daidai lokacin da jamus da sauran kasashen turai ke kokarin rage dogaro da shigo da gas daga rasha masu sauraro da aka maka karshen shirin namu nan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa da kuma daniel brown da ya haɗa mana shirin sai injinan mu patrick ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.